This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sahabo Imam Aliyu daga Washington DC ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Bayan labaran duniya Ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin mu tattauna amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. A ƙasar Afghanistan mayakan sa kan Taliban sun kashe kimanin mutum ashirin a hare-haren kunar baƙin wake da na bindiga a ƙasar yawa, sabar lamari da yake ƙara janyo damuwa kan matsalar tsaro makonni gabanin janyewar sojojin taron dangi da ƙasashen duniya suka girke a ƙasar. a kudancin kasar mayakan sa kai sun harbe sa kashe ma'aikata da suke share nakiyoyi da aka binne a lardin helman wadda ya janyo musaruta da 'yan sanda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa an kashe hudu daga cikin maharan sannan a kama uku daga cikinsu a ƙasar iraki jami'an gwamnatin ƙasar sun ba da labarin cewa 'yan ƙungiyar isis sun harbe wani jirgi mai saukar ungulu na rundunar mayakan kasar da suka kashe matuka jirgin su biyu da suke cikinsa rahotanni a kafofin yada labarai yawa sabar sun ce an kai harin ne a birnin samara mai tsarki ga 'yan ɗariƙar shi'a mai tazarar kilomita 95 a arewa da birnin bagadaza wani babban jami'in ma'aikatar tsaron kasar ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa mayakan sa kan sun yi amfani da makaman harbo jirage da ake azawa a kafada wajen kakkaɓo jirgin a wajajen fitar birnin na samara a baya can kungiyar isis din ta harbo a akalla jiragen yaƙi biyu masu saukar gudu na kasar cikin watan oktoba a kusa da birnin beji a ƙasar saliyo hukumomin ƙasar sun haramta gudanar da bikin kirsimeti a bainar jama'a domin hana yaduwar cutar ebola wani kakakin gwamnati ya ga manema labarai jiya jima'a cewa daga ranar 20 ga watan Disamba gwamnati ta haramta dukkan wani biki a bainar jama'a kwanaki biyar kamin ranar ta Kirsimeti. duk da haka dokar bata hana jama'a zuwa majami'u domin addu'o'in kirsimeti ba kakakin gwamnati abdullahi baratai ya ce an ɗauki matakin ne da niyyar hana jama'a masu yawa cuɗanya a bainar jama'a domin hana cutar yaduwa sai dai masu sukar lamirin gwamnati suka ce wannan mataki ba zai yi wani tasiri ba wajen shawo kan cutar kuma za ta yi katsa landan ne cikin yancin walwalar addini kamar yadda yake kunshi cikin tsarin mulkin kasar ta saliyo a makon nan ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce yanzu saliyo ce kasar da cutar ta fi yin barna inda mutane fiye da dubu takwas suka kamu da ita yayin da dubu ɗaya da ɗari tara suka riga mu gidan gaskiya. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban ƙasar Sudan Umar al Albashir yana ikirarin galaba kan kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuffukan yaƙi bayan da mai gabatar da ƙara a kotun ta ba da sanarwar dakatar da bincike kan laifuffukan yaƙi da aka aikata a yankin Darfur. Da yake magana a yawa sabara Khartoum shugaba Bashir ya ce al'ummar ƙasar sun samu galaba kan kotun ƙasa da ƙasar da hukumomin ƙasar suka ƙi miƙa jaman ƙasar da ake tuhuma da aikata laifuffukan yaƙi a yankin Darfur ga kotun da ya kira ta mulkin mallaka ya ce kotun ta amince cewa ta gaza a yunkurinta na auna bincike a kanta babban mai gabatar da kara a kotun fatu bensu ta ce yanzu za ta jingina duk wani bincike kan shi shugaba bashar shi Umar Bashir ta mai da hankali da ko kuma dukiya da ake amfani da shi wajen binciken a karkata su wajen tafiyar da waɗansu bincike. Da ƙarshe dubban jama'a ne suka yi gangami a nan birnin Washington yau Asabar domin zanga-zanga kan kisan bakar fata da 'yan sanda suke yi suna neman a aiwatar da sauye-sauye. Iyalan Michael Brown da Eric Garner da Tamir Rice da Trayvon Martin waɗanda dukkansu masu zanga-zangar suka kira waɗanda aka halaka dalilin warin launin fata a zanga-zangar da masu macin suka kira ta neman a nuna adalci ga kowa. an yi gangami da macin ne kusa da harabar majalisar dokokin amurka a zaman wani bangare na jerin zanga-zangogi a fadin kasar a yau asabar da wata kungiya da ake kira ferguson action da turanci ta shirya labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin mu tattauna. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na mu tattauna. Kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ke amsar zaɓarsa ba hamayya a matsayin ɗan takarar PDP inda ita ma babbar jam'iyyar adawa APC ta zaɓi Janar Buhari wanda ya nasara kan Atiku Kwankwaso da Sam Aizaya. Baya ga zaɓar Nuhu Ribadu a takarar PDP na gwamnan Adamawa sauran zaɓuka na Abuja sun fuskanci rashin amincewa kamar na Yobe da aka zaɓi Maina Waziri sai su Dr. Ingama suka ƙi amincewa da sakamakon. Kaga ai masu zaɓen ɗari shida da saba'in ne ya je ƙwaƙulo mutum ashirin da ɗaya wai suka je suka zaɓe shi kuma dan sharri ma har suka ce wai guda biyu sun jefa mun ƙuri'a ko wani irin ƙuri'a ne <laughs> dattijo mas'ul liman huntuwa ya wanke gwamna shima daga kalaman da ya kan kashe kyankyasan adawa da cewa ba halinsa ba ne gashi da yana abuwa na addini tsakanin da Allah shi bai jiran sai ka gode ko ma ka zagin shi kake ko me kake cewa ba a shi bace ba abun da yake nihi ba kenan tsakanin da Allah yan kunar bakin wake sun kai hari kantin kware a Kano inda bama bama biyu suka fashe a Jos yayin da sanata Aliru ya dawo APC an dawo da Mustapha Jakolo sarautar Gondo Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Direct from Washington, the voice of America, Haka dai, yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa, kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata, mun sake komawa jaskwata yamma da bauchi. inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bita kan irin ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar. Yau za ta ɗora ne daga inda ta sake komawa ga Mr. Daliop. To, uh, Mr. Daliop kana shugaban hmm. matasa. Yaya kake ganin uh, harkokin matasa a uh, wannan tashin hankalin wani kokari kuke don ganin kun fahimtar da uh, su matasa wato su rungumi a gidan zaman lafiya? To, na gode. A uh, kashin gaskiya mu matasa mu na birin. muna da we are well organized muna da tsari mai kyau wanda muna da branches a kowane a kowane district a kowane lokaci kowane wata mu shugabane mukan zaga districts mu wayar musu da kai akan cewa nan garinmu ne ba mu da wata kasa sai wannan in mun ce za mu yi yaki ko za mu yi wani abu mun cuce kanmu saboda haka abin da za yi za mu nema ko da ta wani hanya a yi zaman lafiya a kira fulani a zona da su a tambe su mene su kwanakin baya a gel fulani sun kawo kara cewa shanu sun bata sun yi magana da dagom gel an hada matashinmu an ji an nema shanu nan an ji an samu an mayar musu kaga da ana haka da ba mu da wani damma so a gaskiya mu a kullum kowane lokaci muna ma youth namu magana su daina kat su taba kuwa To uh, Alhaji Badejo wani ƙoƙari kuma kuke a bangaren ku na Fulani don faɗakar da matasa illan wannan tashin hankali. Wato illar wannan tashin hankali wato ina so uh, jama'a su sani cewa ba Fulatani bai da wata sana'a wanda ta wuce asalin wannan kiwo ɗin to a daga lokacin da bafulatani ya ga da cewa an zo an farmai an ɗebi dabbobi gaba ɗaya to daga a wannan lokacin fakin ga an tsiya ta gida kenan kowa ma dole ya rikice a gidan kamar yadda misalin ya faɗa cewa an matasan birom a bayan an zo fulani sun je sun ɗauki mataki na kai ƙara an je an ɗauko dabbobi an dawo da su to kin ga in dai da ana irin wannan to da za a zauna lafiya amma gaskiya fi sabili lahi muna ƙoƙari domin faɗakarwa fulani yaya za a yi domin saboda a zauna lafiya amma wani lokacin za ki gani da cewa in an kange bangare daya wato kamar misali matasan fulani da in an kange su ko kuma an ɗebi dabbobinsu sun haƙura da sauransu wani lokacin sai ga kuma an sake zuwa an zo an far musu an ɗebi wa'annan dabbobin kamar ciwo ne yana ƙoƙarin warkewa su kuma a sake fama shi kin ga zaki ga abun ya ƙara dagulgulewa kwarai da gaske amma fa wannan al'amarin nan akwai laifin shugabanci ma a ciki daga cikin kungiyoyi daga cikin sarakuna daga cikin shugabanci na matasa in aka ce yanzu misali daga cikin matasa suna da camominsu wanda shugabannin nan nasu shugabannin nan nasu suna nan sun tabbatar da cewa matasansu sauran wanda mabiya bayan suna e, goyon bayan wannan al'amarin to ya za a yi in shugaba baya so rikici aikin gabara a je a yi rikici ba mutum zai zama yana su gaba a fanɗare a je a yi ta ta'addanci ba tare da sanin shugaba ba kin ga akwai lalacewan shugabancin akwai wato kamar ma wanda yake shugabantar wannan shugabancin watakila akwai abun dubawa ko kuma matasan ko kuma ma aini sarakunan ko kuma wasu wanda abin ya shafa su duba su gaya za a yi domin in ma wannan ba zai iya musu shugabanci ba ko kuma ba sa shi don wani dalili in shi zai kawo har su fanɗare ba za su ji magana ba to ina ji in an duba an canja sai ki ga watakila nan bangare za a iya samun sauki a al'amuran to mr daliop na lura cewa satan shanu yana ɗaya daga matsalolin da suke kawo tashi-tashin hankali ba wai na ce lallai birom ne masu satan shanu ba tunda akwai waɗanda aka taɓa kamawa ɓarayin shanun nan akwai birom akwai fulanin masu karan kansu da waɗansu sauran ƙabilu yaya kake ganin za ku magance wannan batun satin shanu to na gode uh, gaskiya batun satan shanu mu mutane mu masu na da shanu eh, musamman mutanen fan da foron in fa kwanakin baya a foron kaɗai an sata shanu mutanenmu sun kai kusan 700 a fan ma ya fi haka so mutane mu ma suna da shanu ma muna kiwon shanu sai a waye gari ana ta sace-sace kamar yadda na fada in dai har fulani za su ba mu goyon baya za a iya zona da su mu totona in fact a yi banga don a kama wayanda suna irin wayan abubuwa kwanakin baya mun ji an kama wayansu amma da mun bincika sai mun duba yaranmu da an ce an kama su ashe ba sata ne sun yi ba so ka gani an kama the wrong people kin to amma inda za mu ya mu zona da su fulani a yi banga na tabbatar muke cewa za a iya kama wanda suna wani abu ba. Hmm. To Alhaji Badejo a wato cinye amfanin gona na manoma yana ɗaya daga wato abin nan da ke janyo wannan tashin hankali saboda sau da dama za ka ga su manoma na kukan cewa an yayyanke musu amfanin gona ko kuma an sa shanu idan sun yi magana sai ya ta da hankali wani mataki kuke ɗauka wannan ɓangaren eh, muna ɗaukan matakai daban-daban a kan wannan ɓangare ɗin wato hisa nake gaya miki cewa ina kokarin fahimtar da ke da sauran masu sauraronmu cewa wato eh, akwai 'yan ta'adda fa a dukkan bangarorin wannan 'yan ta'adda su suka addabe mu ni baran iya cewa Eh, cikin fulani a ce babu 'yan ta'adda ba amma akwai 'yan ta'adda cikin bangaren kamar yanzu batun da yake cewa an kama eh, fulani da birom da sauran kabilu daban-daban a harkan satin sano nan me za a kira su za a iya kiran su 'yan ta'adda ne wanda ba sa son zaman lafiya in dai har satan ya tabbata a kawunansu amma har kullum muna kokari mu yi ya za a yi domin da cewa fulani a duk inda suke a fadin najeriya ma ba ma filato ba ya za a yi su zauna lafiya amma kuma an taba kama wasu mutane mutanen nan suna ɗauke da kayayyaki sun sa kayayyakin fulani sun je suna onawa mutane gidaje a jihar nasara har aka, kama su aka gane cewa ba ma fulani ba ne amma duk gaba daya a duk yadda kin gansu da sauransu zaki ce fulani ne to kin ga wannan gurub din yan ta'addan nan to dole ne hukumomi su tashi su taimaka ma waɗanda suke so su taimaka wa ƙasar nan a zauna lafiya. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To, da wannan waƙa ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa ‘yan arewacin Najeriya jawabai su ne, shahararren malamin addinin musuluncin nan da ke muna jihar Niger, Sheikh Dr. Ahmad Lemu. da kuma babban limamin Kiristan nan daga Bauchi rabar Muhammadu dan amarya. Da farko dai ga Sheikh Lemu. Sunana Sheikh Ahmad Lemu. Sheikh kuma daga sunana ne ba title ba ne, ba sarauta ba ne. Mun ga shekaran jiyan nigeria mun ga jiyan nigeria mun ga yau na nigeria Domin shekaruna na haifuwa yanzu 85. saboda haka mun ga mulkin mallaka na shekaran jiya mun ga abin da ya bi zamanin su mulkin saddauna ta fawa a walo a zikiwe da sauransu na gwagwarmayan da aka yi har muka samu mulkin kai mun ga irin rawan da suka taka mun ga irin abin da ya biyo baya wasu marasa tsoron allah marasa imani aka waye gare an kashe mutanen nan daga nan aka shiga basasa har yakin basasa an yi har aka kai inda muke yau to abin da ya addabi najeriya a yau kuma na gina abin da zan faɗa a kan abin da ido na ya gani kunne na ya ji kwakwalwa ta tsinkaya abin da ya ɓaci a najeriya tushensa son zuciya na wayan da abin ya shafa na biyu son dukiya ƙazamin son dukiya da naira da dola na uku ƙazamin son mulki da mabiya wajen neman waɗannan abubuwa ba tsoron allah ba kunyan ɗan adam ba tunanin ranar tashin kiyama ranar sakayya saboda haka wayanda suka dukufa a kan nemansa ba su damu da rayukan da za su wuce a cikin al'amarinmu ba saboda haka ba zancen arewa kawai ko kudu kawai ba ne sai dai a arewa ne abubuwa na masibun suka fi muni ake rasa rayuka ba iyaka da na musulmi da wanda ba musulmi ba amma abu ukun can da na faɗa na son zuciya son dukiya son mabiya kudu da yamma ne kudu da arewa musamman 'yan siyasa 'yan kasuwa da wasu da ke kiran kansu mallamai abu ukun nan yana cikin rayukansu inda aka zo aka waye gari ba tsoron allah ba tunanin ta ranar hisabi da kowa zai tsaya gaban Allah a yi masa sakayya ba kuma kunyan dan adam da ake ji ana gani to komai ya lalace shi ya jawo a ce boko haram a ce wannan a ce wancan duk abubuwa suka gurbata ba sai mun tashi mu faɗi komai da komai ba domin gashi nan kowa yana gani kowa yana ji kuma ciwon abin na tare da kowa saboda haka na da sakin da ya halice ni maganin wannan abin a tashi waɗanda abin ya shafa ko ba musulmi ba ne ko musulmi ne ko ba musulmi ba a je a tuba a koma ga Allah a gyara hali a tuna da ranar da kowa zai tsaya gaban Allah kowane matsayi kake kullum ina tuna da wata aya a Qur'ani huwa allazi ja'alakum khalaifal ardi ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ألا ne جاو jawo hankalinmu na cewa to shi ne ya mai da mu masu mulki masu halifa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya aka ci gaba ya ɗaukaka wasu mu akan wasu amma duk ya yi wannan ne don ya jarrabe mu game da matsayin da ya ba kowa da abin da ya ba kowa na mulki ne na arziki ne na daraja na suna na ne ne don ya jarraba mu to mu koma ga tunani ga cewa kon ba jima kon ba kowanne mu zai tsaya gaban Allah. Shi ma rabaran ɗan amarya ya ce ba a taɓa ci gaba muddin ba zaman lafiya. Assalamu alaikum Barkamu da wannan lokaci masu iya magana suka ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wannan batu gaskiya ne. Allah da kansa ya umarce mu a cikin littafinsa mai sarki cewa mu yi zaman lafiya da kowa. Da kowa ya shafi miji da mata, iyaye da 'ya'ya, makwabci da makwabci, ya shafi gari da gari, ya shafi ƙasa da ƙasa, ya shafi addini da addini. Allah na bukatar mu zaman lafiya da kowa zaman lafiyar nan shine kaɗai hanyar samun ci gaba in ka ga ƙasa ta ci gaba zaman lafiya shi ya haifar da ci gaba in ka ga ƙasa tana yin baya rashin zaman lafiya yana iya jawo abubuwa su koma baya karatu da ilimi ba su iya samuwa sai da zaman lafiya kasuwanci ba shi iya yiwuwa sai da zaman lafiya harkoki na yau da kullum iya wanda ka sani ba su yi sai da zaman lafiya sai muka ɗauki misali a ƙasashenmu na afirka za ka iske ƙasashen da ke da zaman lafiya mutane suna fitowa daga ko'ina suna rugunguntowa a duniya domin su zo su zuba jari a yi kasuwanci a yi abubuwa da yawa haka ma a nan a cikin ƙasarmu bangaren da ke da zaman lafiya mutane na marmari su je su kasuwanci Ɓangaren da ba zaman lafiya kasuwanci baya ci gaba ilimi baya ci gaba komai baya yake addu'ar mu ita ce Allah ya ba mu zaman lafiya a bangarorin mu a wannan kasa ta mu ta Najeriya har ma da ƙasashen mu na makwabta ta yaya za mu samu zaman lafiya na farko mu yi hakuri da juna mu kasance masu haƙuri akan dukkan abubuwa daban-daban na biyu mu zama masu gafartawa da yaje wa juna idan abubuwa sun faru a hau teburin shawara a zauna a tattauna a yaje mu juna nan na uku mu zama masu fatan alheri ga ƙasarmu ko kuma mu ce addu'ar alheri ba kowane lokaci in ka buɗe baki sai ka la'anta shugabannai na siyasa da na sarakunan gargajiya na gaba kuma ku shugabannai da ke kan shugabanci ku roƙi Allah ya ba ku zuciyar adalci ku yi ma jama'a adalci akan dukkan alkawari da kuka ɗauka Allah ya ba ku ikon cikawa. na gaba batun zaman tare a nan ƙasarmu da kuma bangarori daban-daban na ƙasashen afirka ko ma duniya gaba ɗaya allah ya bar waɗannan addinai guda biyu addinin kirista addinin musulunci suna tafiya tare abin da allah bai kawar ba idan kai ka tari za ka kawar kamar kana ga ƙarfin allah ya gaza kana so ka taya shi aiki ne don haka mu yi haƙuri da juna da kirista da musulmi mu kuma yi hulɗa yadda Allah ya ajiye mu har kwanaki Allah ya bamu a doron ƙasar nan su zo su kare wannan shine abin da Allah ya gaya mana a cikin littafin mai sarki Allah ya taimake mu To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. Kafin mu karkare ga wannan albishir. Zabe ko naɗi. Tanko, mu ko mai unguwanmu ya ce ya zaɓa muna wanda zai tsaya takarar kansila a unguwanmu. Amadu turka shi wannan an yi muku ɗauki ɗaura kenan. Tanko ban gane ɗauki ɗaura ba. Amadu wannan bai yi kama da zaɓe ba wannan shi ake cewa naɗi ba zaɓe ba. Kar ku yadda da wasan kwaikwayo domin ku ra'a ku 'yancinku. Ku saurari shirin zaɓe ko naɗi wanda zai rinka zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinmu na karfe shida na safe. Shirin na warware zare da abawa ne game da zaɓe da yadda ake yin sa da mahimmancinsa da dai duk wani abu da ke da nasaba da zaɓe. Zaɓe ko naɗi. Yanzu kuma ga sahabu ya sake shigowa da tashin muhimman kanun labarai. A Afghanistan mayakan sa kan Taliban sun kashe kimanin mutum ashirin a hare-haren kunar bakin wake da na bindigogi a ƙasar yawa sabon lamari da ke ƙara janyo damuwa kan matsalar tsaro makonni gabanin janyewar sojojin taron dangi da ƙasashen duniya suka girki a ƙasar. a kudancin kasar mayakan sa kai sun harbe sai kashe ma'aikata da suke share nakiyoyi da aka binne a lardin helman lamari da ya janyo musayar wuta da 'yan sanda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa an kashe hudu daga cikin maharan sannan a kama uku daga cikin su. a iraki jami'an gwamnatin kasar sun ba labarin cewa 'yan kungiyar isis sun harbe wani jirgi mai saukar ungulu na rundunar mayakan kasar sa kashe matuka jirgin su biyu da suke cikinsa rahotanni a kafofin yada labarai yau asabar sun ce an kai hari ne a birnin samara mai tsarki ga yan dari karshe a mai tazarar kilomita 95 arewa da birnin bagadaza wani babban jami'in ma'aikatar tsaron kasar ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa mayakan sa kan sun yi amfani da makaman harbo jirage da ake azawa a kafada wajen kakkabo jirgin a wajajen fitar birnin na samara a baya dai da ba da juma'an nan ba kungiyar isis cikin watan oktoba ta harbe wasu jiragen yaƙi masu saukaran gulbiyu na rundunar mayakan ƙasar a saliyo hukumomin ƙasar sun haramta gudanar da bikin kirsimeti a bainar jama'a domin hana yaduwar cutar ebola wani kakakin gwamnati ya ga manema labarai jiya juma'a cewa daga ranar 20 ga watan disamba gwamnati ta haramta dukkan wani biki a bainar jama'a kwanaki biyar kamin ranar ta kirsimeti duk da haka dokar ba ta hana jama'a zuwa addu'o'in kirsimeti a majami'u ba kakakin gwamnati abdullahi baratai ya ce an ɗauki matakin ne da niyyar hana jama'a masu yawa cuɗanya a bainar jama'a domin hana cutar yaduwa sai dai masu sukar lamirin gwamnati suka ce wannan mataki ba zai yi wani tasiri ba wajen shawo kan cutar kuma za ta yi katsa London ne cikin 'yancin walwalar addini kamar yadda aka yi tanadi cikin tsarin mulkin ƙasar. A kasar Indonesia yawan waɗanda gocewar laka ta halaka bayan da ta lalata wani ƙauye yanzu ya haura daga takwas zuwa goma sha bakwai, yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da zaƙulo gawarauke daga cikin turbayar da kuma ɓaraguzai. kusan mutane ɗari ne har yanzu ba san inda suke ba sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya fara a daren jiya juma'a a ƙauyen jamlun a wata gunduma da ke lardin jaba da ke tsakiyar ƙasar lakar ta kwashe fiye da gidaje ɗari an kwashe wasu ɗaruruwan mutane daga yankin hukumar agajin gaggawa ta ƙasar ta ce an ceto mutane goma sha biyar amma an kwantar da sha ɗaya daga cikinsu a asibiti Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin. Da kuma Yemi Adelaja Obajimi da ya haɗa shirin da kuma ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma ƙarasa wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.